yadda za ka yi taking advantage na wannan ko blockchain ko technology it's, it's one of two ways ko kai building akan technology din because it's the future ko kuma kai amfani da shi ah, hanyoyin da ake yin amfani da shi ah, a samu kuɗi ta bangaren blockchain what i mean by taking advantage of it is for example our academy we are building an online course platform wanda certificates din will be on blockchain so in misali wata makarantar suna neman si verifying certificate ɗinka ko wani abu ba sai sun tambayi ko ah, sun yi reaching out to institution ko organization ba a ah, everything is on the blockchain it's transparent it's not it cannot be altered so mutane da suke forging certificate ko wani abu they cannot forge their certificate and um, we are also using it uh, for metaverse learning experience. For example, kind of the practical na chemistry, there is this VR glasses like Asaka. Then instead of I chemicals anasia, anasia, with that glasses you can be able to visualize everything yet the desire and everything. So I'm reducing cost our number.